الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجابني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قال ابو زياد ان سبحانه وتعالى فعال بما يريد وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن التي ترى مو انا مسجد سمع البركه عديد من الركبتي ومن شيء قبل كراتون وانا لنساب من البركه رياض الصالحين الامام ابي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى muna fatan Allah mata ko ki ya zata da mu da abin da yake kyau kuma ba mu yi ko aiki abin da yake kuskure ne da bata muna roƙon ka ya Allah ka sa mu gane shi kuma ku duka zukatan mu wajen tsawon shi Allah ke mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a cikin babin da muka koma na tawul mawsurat wal ذاتين ديوكي بكان دا ترشان حديثي نا عشرين أكيوان نمبر ديو دام تاش حديثي نا عشرين دتا دمالا يتي وعن مرداد الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا رواه البخاري وانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم yana ba mu labari cewa mutanen kirki za su tafi a nan ƙarshen duniya yana daga cikin alamatin sa'a mutane kirki su rika karewa malaman addini malaman Allah su rika tafiya masu kuɗi da suke neman lahira da kudaden su su kare masu gaya mutane gaskiya da nasiha su kare sai zama abin da zai saura kuma za su tafi ne alwalu fal awwal mana kaɗan kaɗan yau in gidan malinta ne malamin in ya mutu sai ka gaba mai gadon gidan gidan ya kare babu wani in gidan masu kuɗi ne mai gidan ya mutu aka ci gado sai kuɗin ya lalace a ransa ya rike gidan bakan a anguwa a kone da ciyo bawon allah mai sulhu tsakanin mutane yana tafiya ya tafi da kayansa kamar dai yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inda Allah ta'ala la yanzi'u al-ilma intiza'an fi sudurin Allah bai kwace ilimi a zukatan mutane a ce yau kai mai ilimi ne a wayi gari kuma ka dawo jahili a baya yiwuwa sai a abin duniya kana da kuɗi wata ran a gaba a san ka ce ka kuwa ne ba kamar baki ba amma ban da ilimi sai yaya Allah yake ɓace ilimi yake bi da ulama yana ɗauke ilimi da ɗauke maluma an ɗauke malami ya shahara a gari an ɗauke shi zai ga ba makamancinsa sai ma ne ba ka za a yi ta tafiya to a ƙarshen duniya hakan zai yawaita in ma ta hanyar bikin a kashe wannan a buge wannan a sace wannan daga nan ya shiga wani hali daga nan ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba an kara ba ba mai gadon ba saboda haka mu gane cewa wannan alama ce yin alamar ta Allah ya kare wa tabqa ufalatun ka ufalatun sha'ir yake ba abin da zai saura sai tsinta yadda kasar mutum yayi noma zai ware mai kyau ya zama saura wasu tsirarru za a bar wasu ayyuhan nan su zo ku kira banku a to haka za a saura cikin mutane ga wani kamar malami walin tabi ali to an bibiye shi an tabi an tabi sai a gane laifin bi sai haka abubuwa suke bayyana wani katin kawai zai ji sai zama alim wani littafi ya tsaya bai fahimce shi ma sai zama ali wani ka jana bayani a masallaci yana karanta wani nasu wani hadisi sai ka rike baki karanta wannan ya aka yake wa'azi ya aka yake nasiha ya aka yi zama malami saboda malintar wata baki wanda shiganta ko aiki abinda zai saurin kira karshen duniya ire-iren wannan tarkace la yubalihim Allah bala Allah baya waiwayan mana Allah ba ruwansa da su gama kirman su gobe kiyama kuma ya zama musu wa balan alai Allah ya kare saboda haka anan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana karshen duniya mutanen kirki za su tafi in malamai ne in su kuɗi ne in ma wasu waye Ka ya كأنه يخصنا a آثاره kamar Allah yana kwaɗaitar da mu ne to ka bi wannan tafarki ba ka kwashi rawan ka sun ba ka yi kokari ka zama ka samu rabon ka ilimi tun malamin bai mutu ba yau wani ba malamin da ke darasi a unguwar ba ya daina zuwa wadan ba malamin da ya saba ji ya daina kaga kenan tun sun yi mutu ba haka shi kenan sai na ta hannunka ka yi karatu ba don malamin ba idan abin da yake ba abin da yake baka nan da'imun la yanfat domin daga Allah subhanahu wa ta'ala yake sannan ku gane cewa ƙoƙarin ɗiban rabonka a wajen malami yana nuna kuma gyaruwar ɗabi'unka yadda shi ma ya jaru mutum malami na gari ya kamata ya zama ɗabi'unsa na gari sai ya shiga tsawon da amurunan nasa da biyar watan saura a kusa Allah ya kare saboda haka wannan yana nuna mana kuma cewa ƙarshen duniya za ta kare ni akan mutanen banza da ba ne musu ba ne gaya ba ma wanda ya sanin ba zai gana ya gaya ku duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ba za ta nace ba ba sai an samu wasu shirzima kaɗan daga cikin mutane wasu Allah subhanahu wa ta'ala suna kaɗe da Allah subhanahu wa da bauta to amma wannan shirzima ne kaɗan ne wani ibratu kuma bil'awa ma'ana mafi yawa a duniya a ƙarshen duniya mafi yawa za ka samu an gama imauta an gama lalacewa allah ya kare mu hadisi na gabe cewa an rifa a a zuwa قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري لبعد بن رافع القربي والزرقي yake cewa mala'ika jibril alaihi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba ta uduna ahla badirin ke a wani group kuke sanya wanda ya je yakin bada? a tsawon suwa yake a cikin mutanen kirki قال من أفضل المسلمين wanda ya biya badar yana daga cikin mafi falala cikin musulmai domin mun sani a umman annabi sallallahu alaihi sallama ba wanda ya kai abban da suka rayu da shi to a cikin abban su ma su ya su alu badar daban k'a ga kina shi a cikin mu kuma ba sun zama kokolin mutane ke ba wanda ya kai domin domin Allah madaukakin sarki in ta annabi sallallahu alaihi wasallama yake la'anna Allah attala ala ahli badr fa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum sannan muka bi dikisar sahabin da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai fasi makka ya rubuta wasiƙa a ɓoye ya bai mu wata baiwa ta je ta gaya wa mutanen maka ga annabi nan zuwa Allah ya wa annabi wahayi kuma aka gano wannan kistar abinda wannan sahabin ya aikata me sunanta kuke sunanta hafiz bin abi balta hafiz ibn abi balta sai na umar mun san halin sai na umar da abin ya bayyana ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'ani adribu unuqa yake da'ani adribu unuqa hadha almunafiq abinda annabi ma yake kenan abinda sayyidina Umar yake ya rasulullah kyale ne sare kan wannan munafikin annabi ce masa da'ahu fa innahu shahida badran alayhi ne ya je badr لعل الله اطلع على آل بدر فقال يفعل ما شئتم فإني قد غفرت لكم ku abin da kuka ga dama kai ne wakin kare gida ba wallahi ne sa tausaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wannan labari Allah ya ce wa sahabbansa ku yi abin da kuka ga dama kuma ya san ba za ba yau in kai ne ke yi abin da ka ga dama za ka ci jaraba wallahi ba za ka yi jaraba ba ba zan magan ka a hol ba in ka faɗi kuma ji haba wuta sai ba ka ce ga wani amma nan an ce yi abin da ka ga dama amma malaman jami suke ce ka annahum mu bil ibada kai ka ce sun shiga imuwa ne wajen ibada don godiya da Allah subhanahu wa ta'ala to da ka ahlu badr suna da kima suna da daraja Allah ka kara musu daraja Allah ka sa mu da yin su Allah ka sa mu suna da imani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika Jibril ga matsayin ahlu badr suna cikin mafi falalan musulmai au kalimatan nahwaha ko zance makamancin wannan qal sai mala'ika jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam وكذلك من شهد بدرا من mala'ika. haka wanda ya halarci badar cikin mala'iku shi ma kimarsa a cikin mala'iku daban ne darajarsa cikin mala'iku daban ne ke ku badar babban nasara ce ga musulmai badar abu ne da za ka yi da kai jinsa in baka je ba duk da cewa an samu sabon da sun yi wani abun da suna ganin su abun su ya fi badar kamar ka abun mari yato ya halarci bai'atul aqaba me yasa yake girmama bai'atul aqaba fiye da badar suke domin lokacin da aka yi badar musulmai da yawa amma lokacin da aka yi bai azul aqaba sai wani jawani sai ka isa jami'i za ka bayyana kai musulmi ne kuma kai wa annabi mu baya ta tada ko da aka shi yana jinjina wa kansa wannan yake je badar ba amma ya je bai'a kuma shi ya fi ya fi gode wa Allah da ya sa ya halarci bai'a bai halarci badar ba ana kulle hal duka aikin alheri wannan yana nuna mana makana da matsayi na wanda ya je yakin bada sawa'un ya yi shahada ko bai yi ba in ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da shiga aljanna in bai je ba kuma bai yi shahada ba ya samu dai garanti shiga aljanna haka kuma mala'iku kuma da suka halarci yakin badar kuma alkur'ani ya tabbatar mana da zuwan mala'iku da halartar su da yin yakin su da makamancin wannan zika Allah ya ba mu dacewa hadisi na gaba ya ce wa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم متفق عليه وانا حديثنا عبد الله بن عمر yana gaya mana cewa Allah subhanahu wa idan ya saukar da azaba a kan wasu mutane ma'ana wasu mutane suka yi laifi da yawa wanda har Allah ya ga ya dace ya jarrabe su da wata azaba to ba a lura da kuma mutane gurkin jiki in an tashi azabar gaba ɗaya ake yi wa kowa الصالحون والصالحون نجري da banza يعني an تأتي يوم القيامة akan wari amma a duniya sai an yi game su wa'yancan ya zama musu azaba nan ya zama musu kuma wata jarabawa wace tabbas idan mutanen kirki ne za su yi za su gamsu cewa imtihan ne min Allah subhanahu wa ta'ala za su fahimci jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma za su yi hakuri kuma Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab wannan yana nuna maka lallai idan mutum yana cikin mutane da suke barna inda hali Wa Allah ya jalita kar ya zauna da su إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله suka ga wanda suka zauna suna kuta cikin al'amarin Allah suna sabo suna wani al'amura marasa kyau ni Allah yake fa a'rid anhu ka guje musu hatta ya kudu fi hadisin rai haka yin sun shiga wani zancen daban sun bar wannan ko wannan kuma amma skill suna kai ku karka zauna har ma ka zauna da su ka gano suna aikata aikin barna nemi tsari daga Allah subhanahu wa ka kamar inda su don domin azaba na iya sauka mutu kuma ta saki sauka kai fa ba za a ware ka ba kai ma za a gama da Allah ya kiyaye sai dai yau kiyama a ta da kai cikin mutanen kirki su kuma suna cikin mutanen banza da hakan ya biyo ta kanka baka shirya ba gara karka zauna da kamar ana nabba haka cewa duk inda mutanen banza su matukar ba za ka iya tazhiruhum ba da salatu a jawatin tabiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mara aminkum munkaran fa yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman ba za ka iya waɗannan ba to fa a'rid anka domin kana cikin tsaka mai wuya azaba na iya sauka ta gama da kai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace asaba al'azabu man kana fi man min siyar al'umum ya shafi kowa sai dai a karshe sun mabu'itu ala a'mali kowa za a tare shi gwargwadon aikinsa na gari da niyyarsa ta gari saboda haka azaba da in ta tashi sauka ta ummul bar wal Idan a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala yana ta da kowa ne bi hasabi niyyati kuma wanda ya zo cikin wani hadisi da yake bayanin ƙarshen duniya da Allah subhanahu wa ta'ala zai tuno wani irin iska da za ta hallaka mutane awwalihim wa akhirihim har sahabbai suke cewa yaya Allah zai hallaka su wa fihim bayan a cikinsu akwai mutanen kwarai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa Allah zai hallaka su thumma yub'athuna ala niyyati kowa kuma a tare shi a bisa niyyarsa da kuma aikin sa na jiki Kuma wa ma rabbuka bi dhallamin abi Allah ba zai zalunci bayi ba Allah ka samu dace وعن جابر رضي الله عنه قال كان جزء يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجزء مثل صوت العشاء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق وفي رواية فصاحت سياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي سكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخاري wannan hadisi shi kuma ya tashi daga wancan mawdu ya ba wani wanda da muka ce babin hatsi ya kunshi abubuwa kala-kala kuma dukansu a fagen kamar labari amma ba ta zo mu ba labari mai ma'ana faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun haka Allah yake ba da labari dan ka zauna ka dau izina haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya biyo baya haka bayan Allah na gari suka biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin da Jabir abdullahi Abdullah yake ruwaito shi cewa kana jiz'un يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالخطبة akwai wani kusissiran dabino wani yankakken dabino da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya a kansa kamar shi ne mimbari da yakan hau ya yi hudu ba ma da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama mimbar سمعنا للجزء مثل صوت العشاء بمك جيم wani sauki na wannan kututturan da aka tura gefe aka ajiye shi gefe annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau kan mimba sai aka ji wannan kututturan yana wani nishi nishin kuma irin na isha me isha jam'u ushara me ushara kuma iya naqatu allati intahat fi hamliha ila ashara ashhur ma'ana dabbar da take dauke da cikin wata tara lallai in ta tafiya ko kuma ta yi motsi da yawa za ka ga tana wani irin haƙi mai wahalarwa irin wannan sautin ake yin wannan kututturan yana yi mai nuna tausayi mai nuna alhini da yake yi hatta nazala Nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauko daga can kan a fa wada a alaihi ya dora hannunsa a kai fa na sai ya nufi wannan yana nuna wato kyakkyawan ɗabi'a na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda in ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ne. wani zai ce kai da Allah ku yi waje da wannan abu ya ike mu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san me yasa yake yin hakan me yasa yake alhiri saboda alkhairin manzo na kansa salawatullahi wa salamu alaihi yau ya rabu da wannan wannan bakin ciki da damuwa ta damuwan nan itacen wafiwa a wata riwaya falon maka da yawon juma'a ka'adar da biyu sallallahu alaihi wa sallam ala mimba juma'a da dazo annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya hau hau kan da kusurkiran dalilanta ba fasahatin nakhla allati kana yaqtubu indaha wannan dai abun bishiyar dalilan sai sai wani irin kara hatta kadat an shafa. har sai da ta kusan ajewa a wani riwaya ya ce fasahar a asabi ya yi kuka irin na jariri fa nazala Nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ajiye hudubar ya sauko hatta akhadha fa dammaha ilayhi ya dauki itacen ya rungume kamar yana rarrakin sa. فجعلت تئن أمين الصبي الذي فكر إذن ونجرم ششيئين نجاير نينا كوكا أنا جزيكاش أنا راجزا حتى استقرت حتى نتجيشو ونجيشتاتيا قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في جاء وتهبلت بكت على ما كانت تسمع من الذكر wannan ike yana kuka saboda abin da yake ji na ambaton Allah a kansa da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi yau gashi an daina ambaton Allah a kan ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa wani shuhuri da zai iya bayyana a jikinsa yayin da ya rasa jin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ka tsawara kai a matsayinka na dan adam mai hankali da Allah ya yi ka ya kuma baka hankalin ya bambanta ka da dabba don ka yi aiki da hankalin inda ma ya tazakkar ulul alba masu hankali to ka sa ka kawara kai ya kake ji ana ambaton Allah kuma ya kake ji ka zauna a inda ba a ambaton Allah kuma ya gidanka yake shi ana ambaton Allah a cikin ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce gidan da ake ambaton Allah da wanda ba a ambaton Allah kalbai ke kai kamar gida ne rusasshe babu shi kyan ta duk adansa in dai babu shi ya zama kango da ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna tausayin manzo sallallahu alaihi wasallama hatta alal jama'a kan daskararrun abubuwa dabbobi itatuwa da wanda ba mutum ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya tausaya Kuma saboda haka gane cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ike zama mana abun koyi su kulli ke a komai na fagen addini sai mutum zuciyarsa ta bushe Allah ya san wata wannan kissa kuma ta wannan kusurkiran na biyu ta shahara a littattafan tarihi ta kai darajar tuttawato ta inda bayan da za a mai hankali ya karyata ta kuma yana ƙara nuna mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta inda kusurkiran da biyun yake jin zafi da kuma wani irin yanayi na rabuwa da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa ibn hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa في الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كالحيوان بل كأشرف الحيوان wannan hadisi yana tabbatar da cewa bishiyoyi da wasu abubuwa da tsararru Allah yana iya sa musu ji da fahimta kamar na kowane irin abu mai rai mai motsi kai balma abu mai rai mafi daraja mai motsi kamar dan adam sai a sa musu ji irin da dan adam Allah ya iya yin haka Allah ya ba mu dace wannan al'amari kuma malaman tarihi suka ce ya faru ne shekara bakwai bayan hijira wasu suka ce shekara takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuka bai jewa sun ji ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam kadai bane yake sannan shi manzon sallallahu alaihi wasallam ya san me yasa yake yin kukan kuma ya zo ya rarrafe wannan yana nuna ashe idan akwai wani abu mai falala da take rabauta da shi aka samu wani yanayi da ka kasa yinsa ko ba za ka iya yinsa ba aka canja shi da wani kamata ya rarrake ka a baka misali hidiman masallaci a samu wani bawan Allah yana yi ba dare ba rana amma sai girma ya zo masa tsufa ya zo masa baya iya hidimar yadda ya kamata Balma ma maimakon yayi yi wani gyaran sai bata sai a nemi canja shi da mai karfi da zai iya yayin wannan canjin ba yana da kyau a rarrashe shi a kuma nuna ba a wai an kyamace shi ba ne. kiran sallah matsalar a samu wani dattijo ne yake yi har ya tsufa ya kai ga harshensa ya harfe baya iya yin kiran sallan yadda ya dace samari ko ba zuwa za su yi su ne shi ba wannan bai iya ba ya fara lalata yana sako ma ya zo zai wani ya zo a guje kwaki, wannan aikin lada ne shi ya zo daɗin da yake yi a wannan aiki ya kamata a rarrashe shi don a canja shi da wani kuma ya fahimci ba an kyamace shi ba addinin musulunci duka yana nuna mana irin waɗannan tarbiyya allah ya samu gani إن جواماليتي وعن أبي ثعلبة الخشني جمجم بن ناشي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وانا حديث شكما وبينا ممكن اسلوب النبوي واسلوب اسلوب الوحي ان ان يوأذي ان يوأذي في اجل وتسلسل wasu labarai sun ɗebe kewa daga nan sai a dawo da kai kuma abin da aka yi ka domin ka yanzu an dawo a ɗora mu a sanin ka fa gane ga abin da aka yi ka domin ka abu zara wata kushari dutsun ibn nashir radiyallahu anhu ya samu wannan hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna allaha ta'ala farada fara'id Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana wajibabbun ayyuka na ibada don haka fala tubayyi'uha kada ku mulakanta su mulakanta su ta hanya jini in ma bi tarkiha ba ku yi kwata-kwata samu wani baya sallah kwata-kwata samu wani baya karatu alƙur'ani kwata-kwata ka samu wani baya neman ilimin shari'a kwata-kwata abubuwa da yawa wanda ya zama wajibin ka koya ka san shi da yawa ba ta yi in abu ya taso abu ya rikice sai kuma rika kama kame ba na mantawa yanzu kwana uku wani dan yake ban labarin wani da baya sallah sai Allah ya ce shi wani environment na mutanen da suke sallah kuma ga shi shi dan fi su shekaru da dan kamala kuma shi dan yi karatun boko ba yi addini amma al'umma mu da suke nuna ko kauye wani lokaci kai malam ne malam ne kawai general malam ko da aka tun yana shiga yana koyar da yara ce sa shi sallah a za a tilasa yakan daure ya yi a tsawon yau tunan da tsara'in ba ta nan to amma ban ya fahimci dare ya kusa zai bacci sai eh, ya tabbata an shiga sallah zai haka isha haka asuba ƙarshe ya aka yi ƙarshe zai gudu a yi margari saboda dole dole wasu ne sun kuma kuwa da shi kuma bai iya kaga shi abin kunya ne kana musulmi a ce sallah ba ka iya akwai mutanen da da yawa kun azara da la'asar ne ba wani kasala wuri man bai zo ko za a iya shiga amma fa ana cewa ban gari ba sha sai daga ana ja da ba mafi munin kuma sai daga ta da ikama yau a rasa ladan wani zo wanda ya zunguru wannan ana ya zunguru wannan saboda ana tunanin ban an yi ikama na za wani abu zai bayyana kuma wanda ya ji hakan ba zai kuma ce ya fa kamata kai ya fa kamata yin koyi abu nan ba a kawai shi ke wani ya tare kama ya rufa mun asiri an ci gaba Ka ji wannan wani nauyi ne da yake kanka ka wulakanta shi Allah kuma ce kar ka wulakanta shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma za ka yi abun amma a wulakance sallah an ce yi za ka roƙe rubutu ko ka tashi ba dai na yi ba kike wani ma dan dai ya ga jama'a sun yi alola ne shi ma bayyai ya zama mai nasu kike idan qamu ila salati qamu qala kuma yura'una nan dan dai mutane na gani kana cewa wani baya sallah wallahi akwai musulmi da zai baka takeici zai yi alular a yi komai a shiga masallaci ko zai yi wani wajen da zarar an zo fitowa daga masallaci ko sai dan zaga ta baya shi ma ya zai shiga cikin jama'a sannan sai bai yi ba shi ta wani na mushe ba shi dan ya kawata masa wannan dabarun sai ba ta fiye da minti goma da inda a sallan ne ba zai ma kai shi ba amma ya gwammace zai yawo ya je idan ya ya shiga cikin jama'a shi kenan zai tallafa wani kuma ya yi da yake da kyau duk wannan wulaƙanta abin da Allah ya dora mana wa hajja hududan Allah ya ajiye iyakoki na wa'annan farlan ma tukuna misalla za ka yi asuba Allah bai son fiye da haka a ko ni iya karatunka a sauran uku hudu da za ka kara wa Allah bai so hakan ka zo yin la'asar bai san fiye da haka don haka ya yi iyaka komai da ya ce ne za ta ajaduha kar ku ta haji da adali ma ce yake kifulin da amuri wala ayi shi da aka ce tsaya tsaya kar ka tsaya to kar ka tsaya kuma to je haka ake so mun ne ya kasance wa harrama ashiya Allah ya haramta wasu abubuwa suna nan da yawa kuma fala tanjabituha wannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana to fala tanjabituha kar ku afka musu wana kar ku yi su kuma inda Allah ya haramta to karka yi wancan kuma ya ce a yi to karka ki ko karka yi shi a wulaƙance. haka wannan karka yi to karka yi ne kwata-kwata a yin kan bi abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma na haiku ku anhu ku duk abin da na hana ku ku nisanje kaga ba ce ku ba a ku ka jeji kuma an ce a jarku zai ka zo kusa ma har ka taba har ka amma ban jari dokar ba ka zuwa ba ba ka zo kusa ba balle ya kai ga shinawa ko ɗanɗanawa daga nan ne barin ɗan yi noma ka shi kenan Allah ya kawo daga nan wa saka da al'ashiya Allah ya yi shiru a kan wasu abubuwa rahmatan lakum ghairan nisyan tausayin mu Allah yake ji ba mantawa ya yi ba in ce ba za ta haku an kar ku je kuna kwakulo su ka kwakulo wannan ka kwakulo wannan sai ka san wannan sai ka yi wannan a abin da la ne wa la ne duk halal ga suna barkatai amma sai ka ga wani shi wani haramun yake so ta yaya zai halatta masa ya dinga fatawa kenan ya yi a nan bai nasara ba ya yi a yi nasara ba har sai ya samu wanda ya fahimci ina ya dosa ya dora shi a kai ke yanzu na ji fatawa da duk bai ji tawa ba kamar mutum ne Allah ya masa kuɗi ka san me kuɗi ya fi ka sanin kuɗi ya fi ka sanin daɗin da haka ya fi ka sanin hanyar tsara to da yana da hanyoyin canza in na alal bai wuce guda goma ba ne na haram sai daga zuciyarsa ba za ta iya barin su ba ya takaita da wa'ancan na halal sai dai ina zai samu masu mai fatawan cewa wa'annan ɗin ma halal ne shi da an wasu duka dubayin da masu ciki suka mai da ɓoye abinci don a shiga wahala har da samun kuɗi duk suna ɓoye abin da bai damu jama'a ba su goro su tafarnuwa su wasu abubuwa da ya ba wa jama'a sun ana ajiye su kuma ta kai ga an shiga kuncin da su ba sa buri wai abinci ne duk ta tsaya suna Su zamani ne ne. in ka zama kai kuɗi ba kai kaso ya manta kuma kuɗi na iya taruwa roƙi albarka ka gama tara su su taru kilimin ya ƙare da kuma sai kilimin cututtuka su goma kilimin bala'o'i su goma saboda bala'i na masu kuni kuma musulmai masu da'awar musulunci wallahi ta kai ga wani yanzu za a je kauye ba kauye ya ce ban yi niyyar sai da hatsina ba a zo da daddara ko na shi wai kawai ya ƙi biyar. shi ya hango hatsarin gaba sosai ya ce bai adana kayansa wai hakan ma laifi to bari amma ba wan ba ƙarin cikin ba kudin ba hatsu suna ce da hatsu za ka huta to babu kuma me aka zai sa goshinsa a ƙasa ya ce wa Allah subhanahu wa ana saboda haka bala'in da muke jawo kanmu yana da yawa Allah ya tawaka kuma a hakan sai a samu malamai suna gaya masa hakan ma daidai ne ai wannan abin da kake yi sai a masa wasu dabaru kuma a hakan zai tara kuɗi ya ce ya cire zakka zakka da ne ake ciwowa a cikin dukiya don ta yi tsafta wani dukiyar ta zama da ne ba za a da cire-cire da shi Allah ya kawo Allah ya samun gani mutum dan adam da gani wallahi duk abin da zai samu bai sai ya wuce abin da Allah ya rubuta zai samu kuma duk yadda ya so a wahala in Allah bai ga dama ba sai ya gama duk hanyoyin kuma mutane na rayuwa cikin yalwa da cikin nutsuwa Allah ya ba su yadda za su sai dai kuma an sun tafi Allah Allah ta sa mu cikin waɗanda ba za su rabu da kai ba mai kunci ka ba su yi koma zuwa gare ka komi yanayin da ku irin halin da muka samu kanmu a cikin zanen mun yadda Allah ne mai yi Allah ne mai bayarwa Allah ne mai karbewa ke an yi bari an yi tsadar kaya a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam فقلت يا رسول الله غلى استعر في المدينة فتسئل لنا فيا يعني أجاب يا رسول الله يكتمت كساء برايس كنترول كساء كساء كساء برايس كايا أكاسوني أي شيء لا أما النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المستعين القابض الباقي sai Allah shi ba da shi ba kuwa damar sai ya kayan su ne ga dama kuma shi ke damkewa a shawuya shi ke sakewa a ji daɗi don haka fa inni akhsha ina tsoro an alqa Allah ta'ala in haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wa ahadun minkum yatlubuni fi mazlamatin fi malin aw jamin wani ya zo yana cewa na zalunce shi a dukiyarsa ko jininsa wadda kowa ce sai ne ga dama illa iyaka mai tautayi shi ma Allah ya tausaya masa mai jawa shi ma Allah ya kuntata masa amma dai kuntatawar ku ko rashinsa ba shi zai sanya mutane talauci ko wahalar rayuwa ba wannan a hannun Allah ce da cikin sunayensa alƙabi mai damkewa ka fi hanyoyin da za ka wadata Allah ya ce ban ga dama ba albasu mai bayarwa sun ya ga dama duk abin da ka taba ya zama kuɗi duk harkar da kake yi kuɗi ne kawai wani yana da harkokin da ya rufi da tafiya wani kuma yana cikin wahala haka rayuwar take Allah ya samu mu fahimci haka Allah ya ba mu shukun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala don mu samu waraka daga dukkan damuwa wayannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa mana da yake nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala ya kawara mana wajibabbun abubuwa ya haramta mana kishiyoyinsu sannan kuma ya ajiye mana wasu dokoki to mu yi kokarin bin sau da kafa sai mu samu biyan bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ƙarshe kuma gane cewa yawan tambayoyi marasa ma'ana abin da in ka tambaya layin fa'uka fi ka bishai haka in ka jahilce shi layin duhu ka fi ka bishai kar tsaya ɓata lokaci Kana binci abin da zai ma amfani Allah ka samu dace hadisi na ƙarshe da za mu tsaya a kansa عن عبد الله بن أبي أوفى قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراح وفي رواية نأكل معه الجراح ومن بداياتي تردع النبي صلى الله عليه وسلم يا قلقنا هل بقع جدا فرق النبي صلى الله عليه وسلم لقد النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سوى قنانا يا قلقنا ya hada su gaba ɗaya ya gama da nan ya shiga ya gama da nan ya ƙara gaba har sai an yi su duka kuma saboda rashin guziri isasshe ji sahabin da ke wai ko hadisi ya ce muna cin fari tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba mai adalci duk abin da za a ci da shi za a ci in ya daɗi ne da shi za a ci in mara daɗi ne da shi za a ci ba irin shi wanda wani mu ne yanzu ba shugaba zai zo ya ta sunutu ci abincin gida shi ba ya ci da gida ta rigar gida ba ya sa da gida ba motar gida ba da motar gida ga wannan ta da amurunan nasa ne jirgin kamar da yanzu za ta ce a yi abu to a gan ka kai da mai fara yi wa ana awwalul muslimi haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai ce a yi to shi ne a gaba in yaki za a je da shi za a ba wai cewa yake ku je ya zauna ba galibin jika-jikan jakokuna da manzo sallallahu alaihi wasallam a kananan gazawa shine ne ke tura wasu saboda haka Sa'an annabi ya zama manjo mana uswatun hasan fi kulli ke. wannan zai ba mu mafita daga dukkan yanayin da muke samu kanmu a cikin da haka za mu dasa aya sha Allah ta'ala sai kuma sati na gaba idan Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu tsora daga da muka abin da muke yin kyau Allah ka ba mu ladarsa wanda muke yin kuskure Allah ka yafe mana وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، بالمناسبة ولن في النبي صلى الله عليه وسلم يا abin duki zai na arziki na zinare a garin mutane za su duka zuwa nemansa ko ɗibansa ana mutuwa har wani zai ji an mutu yana jin zai tura zai ci wani ma haka wani ma haka a ita tafiya a cikin dubu da tsarna ya tsira ƙarshen duniya aka jefa muka ba da misali muka ce akwai sabon wani da abubakar da yake harkar dubi da a yanzu haka a kowane haka a satin da ya wuce kuma yake gaya mu yadda wajen yake kwanan nan ma yanzu yadda wajen yake dutsen zai iya an yi tsoro mutane bakwai goma za su zai lufta da su shi nan kawai su a wajen kuma wasu za su zo su rabu mun iyaka cewa ne wannan mutane suna zuwa su su ya su kewa ya su sai mu ci gaba zuwa kaga jin yanzu akwai wannan ke an ga mutu amma wani ya ce a ah, kewa kewaya mu ci gaba muna ga za mu kira kuma bi munasaba hali la yau da alhaji ya shi ma da muke a da shi da su yi wannan barci masjidi shi ma a satin nan a kwanan nan bai fi kwana uku ba shi ma wani ɗan ko ɗan uwansa a irin wannan harkar shi ma ramin ya rubuta da shi ya rasu ya yi sati ba muna masa fata Allah ya ji kanka Allah ya kaya mutum wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana in kana auna wayannan abubuwa ka hango wancan na ƙarshen da zai zo ba wani abin mamaki inda wanda bai kai shi ba ma ana yi wannan zato ne wancan ko an gani shi annabi ya ce ya bayyana wannan ko da abin da ake hasashe ne muna ga za mu samu muna ga za mu samu haka za a yi da biya Allah ya samu ya ce Allah ya samu cika da imani Allah ka ba mu ikon neman duniyan nan sannu kan tun da arziki ne to Allah ta sauwaka mana samu Allah ta cire mana wahala a cikin rayuwa yi yan uwa da suke neman addu'a da dama muna musu fatan Allah ya musu bukatun su a da bukatan iyali Allah ya bashi da bukatan ƙari Allah ya yassare masa wanda kuma yake karatu ne a gabansa Allah sai mai jagora wanda dan kasuwa ne Allah ka albarkaci kasuwancinsa tsara mata hakuri cikin rashin da yake fama da shi da wata mana a cikin duk abin da ya gagare Allah muna roƙon ka ne saboda alkhairi ka kwanke mana ne mu da shani da fitina Allah ka tura mana duniya ita wannan kasa da ci gaba Allah ka kawo mana shi kusa gaba da ka ba mu Allah ka tsora shi a akan abin da zai a al'umma duk abin da zai cuci al'umma Allah ka ba shi dama a kai waɗanda suke kusa da shi suke son shi da alkhairi Allah ka tsara sa ya fahimce su waɗanda ba su da alkhairi Allah ka bayyana mata shi ya kore su a cikin Allah muna roƙon ka ka tsare mana rayuwa bala'i da muka gani a baya Allah ka ka tsara mai da samu alkhairi da muke hasashe Allah ka ba mu Allah muna roƙon ka ka taimake mu da taimakonka wanda ya gina mana wannan masallaci muke wannan karatu da ibada Allah ka gina masa wanda ya wannan ƙarshen alkhairi wanda yake ba da gudunmawa sauran ci gaban wannan karatu da tunaninsa da kudinsa da shawararsa Allah ka tattara mu cikin alkhairi Allah muna roƙon ka albarkaci rayuwa Allah muna roƙon ka tsayar mana rayuwa marasa lafiya cikin ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka sa mu gudanar da ita cikin yardarka wanda suka koma gare ka Allah ka ga hakkin cikin ƙaura Allah ka gafarta musu ka albarkaci abin da suka bari a baya اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة وتعالى افضل لنا شأننا وكنا لا الى إلا اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين في الصالحين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن اماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نختار بتحتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد